Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Rayuwar Bahija na marubuciya Safiya wacce aka fi sani da Mrs. Jemun wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna Mrs. Jemun Home wanda ni Maman Hadim nake karanto muku. Ga sababbin zuwa wannan channel mu sai su danna mana subscribe ta da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauki. Dabda za su fita daga garin sai ga Maryam da Bilal akan mashin. Baita ce ta kwala Maryam kira amma bata ji ba. Ta koma ta lafiya cikin sai tana ci gaba da zubar da hawaye. Saboda ganin Maryam da yayinta ya ƙara jefa zuciyarta cikin kewa. Bashir bai hana ta ba har sai da ta mai isar ta ta hakura. Sai jan ajiyar zuciya take yi. Zuwa can bacci ya kwashe ta. Har suka iso birnin zazzawa da farka ba. A harabar shagalin Gugues ya yi fakin har ya gama abin da zai yi aka bashi daki ɗaya. Bai ji amma bata motsa ba. Dafa fada ta yi ta da girgiza ta kaɗan ta bude buɗe ta wadda sun canja saboda kuka. Murmushi ya sakar mata ya ce oya fito mu je budurwar ƙauye mai barci a mota. Salati ce gami da miga ta dube shi wai har mun iso? A'a tukunna dai fito. Za yi da baya tare da haɗe rai sabida bai san ta kuma jefo masa wata tambayar. Murmushi ta ta fito tana bin gurin da kallo cikin ƙauyenci. Yana gaba tana biye da shi suka shiga wani babban falo. Zauna ne ya ƙanwata ya ambata a cikin murmushi. Kai ta gyaɗa tana karewa falon kallo. Fita ya bai jima ba ya da ɗauke da ledoji manya biyu. Ya zube su a ta yana kallon ta cikin kulawa. Ya ce tashi ki wanka ga kayananki ki canja sai ki zo mu ci abinci. To yaya ta amsa a hankali. Best ta fito cikin riga da wando na Pakistan. Fink da ratsin baki ta yi rolin da mayafin kayan. Sai ta fito kamar ɗan Indiya. Ƙamshin turare ke fita a jikinta gaba ɗaya ta sanya kamar ba ita ba. Hatta Bashir ya sha mamakin ganin ta domin gani ya ta ƙara haske. Sai ta saje ta fito kamar 'yar birni, kamar ba ɗazun nan take 'yar ƙauye ba. Lalle tsafta da kwalliya na gyara mutum. Cikin ƙanƙanin lokaci kalle ta kamar ba ita ba. Suna cin abinci yana ta tsokanar ta ita kuma tana zuba mai shagwaba. Suna gama cin abincin suka fita ba za mu ko'ina ba sai mama Aisar Beauty Salon da ke gefen masaukin su Ba da lokaci aka wanke mata sumarta sai gyalli take yi. Dama ga ta da gashi da tsawo. Sannan tare da cika. Aka wanke mata ta fes barce ma aka gyara mata. Ai ta nufa ta kara canjawa sosai ta koma 'yar gayu. Ita kanta sai kallon kanta take yi a madubi. A hanyar su ta dawowa masaukinsu take tambayar bashin nan kuma wani gari ne. Birnin ilimi kenan kanwata wato Zaria. Baki ta kama cike da mamaki ta ce ikon Allah dama nan ne Zaria. Lalle ta cika birni. Bashi da sa dariya ganin yadda take magana ta da kama haɓa. Habu ke ki ga komai ba kanwata sai mun yi sakanan dago. Sannan zaki ga birni tare da cikowar mutane. Kai ta kiɗa tare da cewa to ya yi sauri mai sakana. Duk na ƙosa ga ummata da yaran da kace ta haifa. Dariya sosai ya sa sannan ya ce sai zuwa goben Allah ya kai mu zaki ga umma. Cikin hanzari ta tare shi ta ce saboda mai yaya mun yi dare domin kin ga bamu mu taso da wuri ba kafin mu isa dare ya ƙara yi sosai kuma bana son tukin dare. Oke yaya na fahimta. Misalin karfe goma suna zaune kallo suke yi bai da ta yaya kira mu amma mu gaisa. To kanwata 'yan matan ƙauye. Take ta ƙara batire tana turo baki. Dariya ya sa ya ce ga umma. Sanda ya ji alamar an ɗauka cikin zumuɗi ta magala a kunne ta soma sallama sannan ta ɗan suna kamar tana kallonta ta gaishe ta. Mamaki ne kama Bashir ganin yadda ta raya a ƙauye amma tana da nutsuwa irin ta 'yan birni. wasu mayan birnin ba su da wannan nutsuwar sosai suka sha hira kamar ba kuɗi ne suke cikin wayar ba domin har abba da abokiyar zamanta sai da suka gaisa da ita a ƙarshe ta mika wa bashir wayar shi ma sun dade suna magana sannan suka yi sallama ya wai me yasa umma ba ta taɓa zuwa gani na a can ba ya yi jin sannan zuwa can ya ce ta ce min tana tuno ki amma wata rana kuma sai ta manta da ke sannan tana son zuwa wurin ki, sai wani uzuri ya zo ya ɗauke mata hankali ta manta hatta da abba mutunta shi ma ya yi ƙoƙarin su zo ki, sai duk su sha'afa sai bayan wani lokaci sai su tuna sun sha sa rana za su zuwa amma Allah bai ba su damar zuwa ba cikin hawaye take cewa wallahi duk sharrin gogolan tici dama ta sha faɗa min wani da ganin uwata sai a salan. in muna da rabon haɗuwa to ai ba ita bace Allah muguwar banza kawai Ai ina shirin zuwa a ɗauko ki na haɗu da malam a kasuwa kwari. Yana tambayar shagon Alhaji Sulaiman mai fata. Ina ji na zo gurin ganin kamar ya kamar ya gaji gashi mutumin kauye sannan waɗanda ke tambaya sai shirme suke mishi. Na ja shi gefe ina mishi tambayoyi. Yana kallo na na ji ya saki hailala yana cikin tafa hannaye. Sai sai Salati yake yana faɗin kai jinin Bahijja ne tabbas. Shin ko kai ne Bashir? Cike da mamaki na amsa i, e, sai ya damƙe hannuna yana murna. Gida na kai bayan ya huta ya sanar min tun jiya yake yawon neman gidanmu. Ana tare muka kwana da shi muna ta hira da su umma sosai abba ya sake masa. Kwanansa biyu muka zo dama ya zo neman gidan ne sai ya koma ya zo da ke. A burinsa na ganin kin tsira daga azabar gwaggwalanti. Allah sarki mallam Allah ya biya shi da aljanna. Amin. Washe gari karfe bakwai da rabi suka ɗauki hanyar Kano. Duk garin da suka wuce sai Baita ta tambayi sunansa. Wani ya faɗa mata sunansa wani kuma ya ce bai sani ba saboda ya ga tambayar ta nema take ta yawa. Habu jajan gwagwalanti ta shigo gidan sakamakon yaron ta Musa da ya je fesa mata abin da ke faruwa. Tun da kofar gida ta soma yarfar da ruwan bala'i. Inda ce ta tare ta tana cewa haba gwaggo. ki bar yin haka sai ka ce ba matan liman ba kai dan Allah ni ban ji daɗin abin da kike yi ba mutane sai magana suke yi a kai ta zaburo kamar zata ta make hindu ta za da baya ta nuno tana kundumo a shar da liman ɗin da duk wanda ya rabe shi ba zan yafe masa ba Sake ja bayan da ta tana kunce dariya ganin yadda hancin gwagwaranti ke budewa da tsokewa, yayin da take fesa tsiya. Ga wani kumfa da bakin ta ke yi kamar ta ci sabulu. Kin ba ubanki dariya ya banza mara zuciya wadda ba ta kishin uwarta sai ta wasu. Ban ko in take miki wuya. Ai da sauri Hindu ta ruga da gudu ta bar wajen. Ina kike uwar kini bibi munafuka a ta mai fuska biyu. To zaki bani kuɗin da ya baki tunda ba daga danginki ai aka samo ba. Ba Bagobintu ta ta iska da ita kamar bata san tana yi ba. Haka gwalanti ta ruwan jaraba ba wanda ya kula ta. Inda ganin ta yin shiru ya sa ta ja mayafinta ta yi gidan mijinta tana mai addu'a Allah ya shirya mata mahaifiyarta. Kar ta bar musu abun gori. Da daddare ta sa malam masifa sai ya faɗa mata dalilin sa na raba ta da 'yar ɗan uwanta, uwa ɗaya uba ɗaya. Bai so danka mata ba tambayar da take ta mishi ya sa kai tsaye ya amsa mata saboda baki cancanci rukun maraya ba. Zalunci da cin amanar ki kanta ta yayi yawa. Shin ko kina tunanin ban san kin yi surkullen kada wanda ya tuna da ita ba, balle a zo ganin ta? To ki karkade kunnen ki ki saurare ni da kyau. Ni Yusufu na karya komai da hannuna, sannan na yi sanadiyar komawar ta cikin gatanta. Jiki a sanyaye ta soma borin kunya tana kumfan baki. Ni kan malam sharri kake mun, kuma ka sani gobe kamar yanzu tana gidan nan. Domin zan bayin dawo da ita tunda jini na ce, ba mai raba ni da ita, 'yan bakin ciki sai dai su mutu. To yayi Allah ya kai mu sai in baki kuɗin mota ma ki ƙara guzuri. Amma ki sani Bashir soja ne zai iya harbin ki har lahira kuma ya harbe banza da wofi. In ki shirya mutuwa ba tare da wadataccen istighfari ba to gobe ki bi su garin Kano ki ba kunci lahira. Mu da iyakanmu da ke yarda Allah ya ji kanki musulma. Yana faɗar haka ya shige dakin sa ya wata tsaye gabanta na dukan uku uku. Cikin tsoron mutuwa gwagwalanti ta kwantawa shegari gari ta bakinta ba tare da ta ƙara zancen da ko bahija ba. Saboda gwagwalanti akwai ta da tsoron mutuwa sosai duk iya tijarar nan data da ta ji an mutu za ka ga jikinta ya yi sanyi kamar ta Allah. Karfe tara daidai suka isa birnin Kano ta Dabo. Cikin murna Umma ta rungume ta sai kuma kuka ya kubce mata. Ita ma bai da kuka take yi na murna ganin ummanta. Abba ne ya soma fada ce to me na kukan kamar wata yarinya. Hajiya waje ta canye bai tana share mata hawaye. A hankali take cewa kukan ya isa haka diyata. Sai ta dubi wata yarinya wacce ba za ta wuce Saru bai ba ta ce Sumayya tafi da ita ɗakin ki ta yi wanka ta huta domin ta sha hanya. To momi yarinya ta amsa tare da kamuwa hannun bai ja suka nufi ɗakin ta. Duk suna zaune a falon Abba bayan gama cin abincin rana. Abba ya nisa ya ce alhamdulillah Allah mun gode maka da ka nufe mu da dawowar yarinyar mu cikin mu. Bayan barinta na tsawon wani lokaci, ya ja numfashi sannan ya ambaci sunanta na an Abba ta amsa cike da ladabi. Ki gafarce mu rashin zuwa inda kike. Ki dauka haka Allah ya so tun fil azal sai kin yi rayuwa a can. Ba komai Abba na san gaddara ce zama na a can. To Allah ya miki albarka. Da 'yan wanki nan Mujahid Bashir Sumayya sai Khalifa da kuma Khadija. antinku Asma'u ta yi aure ita ma za ki ganta gobe da yarda Allah. Ya yana kallon yaran gaba nan ta dawo cikin ku. Na haka ina son haɗin kanku duk da na san ba da matsala a wannan fannin. Na haka ina so ku ba ta kulawa sosai kamar yadda kuke kula da sauran 'yan uwanku. Kuna ji na? Yi abba, to madalla Allah ya muku albarka. Daga nan hira ta balle Abin da ta fahimta iyalan gidan suna da haɗin kai ga tarbiyya. Tana zaune gefen Umma wacce take bare mata lemo tana sha. Umma ma wai abin su Sumayya kika aura? Ba tare da ta kalle ta bata amsa i shine, ne, ashe ki manta da su ba. Iya abokin mu ne mai yawan kyauta da bani alawa. Sosai Umma ta yi mamakin rashin mantuwa irin ta bayyata. Lallai kina da riƙe abu. Dariya ce ta ce ai Umma In na so mu baki labarin abin da na sani kafin tafiya ta wurin goggo, za ki sha mamaki. Baitan ta mai kaifin basira, cikin dariya jin daɗi ta kwanto a jikin umma. Bata ji sallama ba sai jin hannunta da aka yi, ta kalle ta a hanzarci. Ina ta magana baki ji ba, to zo mu je kasuwa ki zaɓo kaya momi na jiran mu a mota. Mun bayan su Sumayya kawai ta yi ba tare da ta yi magana ba, dama tana sanye cikin doguwar rigar shadda. na Sumayya da ƙaramin mayafinta. Mujahid ke jan motar Sumayya na gefensa. Momi da Bayije suna baya sai janta da hira Momi ke yi, amma ta kasa sakin jiki. Sumayya na jin su tana dariya gani yadda Momi ke surutu amma Bayije sai in um kawai take cewa. Baije kuwa Mujahid ne ya sa mata ido da zarar sun hada ido sai ya dalla mata harara yana muzurai. Ita kama lokaci ɗaya ta ji yana ba ta haushi. Da haka da sun hada ido ita ma sai ta harare shi kuma ta murguɗa mishi baki a haka suka isa kasuwa suna hararar juna ba wanda ya lura da su cikin momi da sumayya siyayya sosai umma ta mata sun ɗauki akalla awa uku a cikin kasuwa sannan suka fito zaune cikin mota suka samu mujahid yana sauraron karatun alkur'ani yana drabin yana korafin sun daɗe momi ce ta masa da kuwa ta ce gidanku sarkin wutar ciki Dan murmushi ya tare da duban su mai yana yi mata magana kasa-kasa suka sa dariya. Gulmanmu, mu kuke yi ko? Shiru suka yi dukan suna sauraron karatun wadda bai jake bi a hankali. Ta kwantar da kanta jikin momi ta lumshe idanuwa. Momi tana kallon ta tana murmushi a ranta tana mamakin yadda ta iya karatu haka. Alhalin tana ƙauye. Sai kuma ta tuno mijin gwaggonta ai limami ne. Don haka ba abun mamaki ba ne don ta sami ilimin addini. Mujahid ya saita miro saitinta sosai yana kallon yadda ɗan ƙaramin bakin take motsawa ga idanuwan a limshe sai karatunta take yi hankalinta a kwance. Tsab yake kare mata kallo ya saki murmushi. Ya sa hannunsa yana so sumar kansa yana ci gaba da murmushi. A jikinta ta ji ana kallonta ta kubu da ido ta ta sauke shi a kan shi ya sakar mata murmushi ta ɗaure fuska tana hararar shi sai kuma ta shiru ta babban karatun amma tana yi cikin ranta mami ta dube ta a cikin kulawa cika wa mana bayijiya mutaki da daɗin sauraro a hankali ta jiya fuskarta tana kallon titi ta ci gaba da karatunta sumayya kan kwantawa ta tana son yin bacci saboda ta gaji sosai sai da suka biya a shagon telan suka bashi ya ɗinka mata kayan sannan suka isa gida to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah Ni ce taku kamar kullum mama Halim nake cewa a yi saurare lafiya.